Ya har yanzu bai fito bane ne yana nan cikin gidan kuwa? Yanzu zai zo mama ki yi haƙuri. Da. Mama ina wuni? Lafiya lau. Kuna nan lafiya? Lafiya kalau. Ya gidan? Lafiya kalau. Masha Allah. So mama ai da kin bari na zo. Da kin aiko yanzu in same ki. Sannu sarkin ɗauri. Na ce sannu sarkin ɗauri. Sarkin kaki ba? Ka rasa ma duk wanda za ka ɗaure sai ka ɗaure min ɗa? Ɗan uwanka? Aninka? Ciki ɗaya? Ka tashi ka kama shi ka ɗaure shi? Da kara ɗan sanda? Haka aka koya maka aikin? Iya? To ka fito min da ɗana. Maza maza ka je ka sako min ɗana. Ehe, tunda ba sata yi maka ba. Mama, ni kaina na riga na san za ta kai mu ga haka. kuma inda za a yi nazari za ki gane cewa abin da na yi shi ne daidai domin yanzu wannan yaron ya yi laifi kuma dokar duk wanda imi masa yanzu na zo na sake shi za a ga cewa ɗan uwana ne na ne na zo na yi abu na son zuciya haka kuma kai ka tabbata shi ya laifin na ce sai ka tabbata shi ne ya laifin ko? mastigation ne wace ce kuma investigation sun wace ce wannan kuma waye wannan shi kuma bincike kenan oh bincike eh to ina son shaida maka ba bincike ba ko me za ka yi ka fito min da ɗana mara kunya fitsarin rai kawai ka rasa duk wanda za ka cuta sai ɗan uwanka ka kama shi ka ɗaure shi haka suka koya maka aikin gaskiya mama in har na sake shi na saba wa dokar ƙasa kuma ma dole ne fa sai na bi Allah ma sannan zan bi shi. Wai tsaya tukuna, me kasha? Na ce me kasha kake wannan maganganun? Ni fa uwarka ce. Uwarka ce fa ni, ka bude ido da kyau ka gani. Kake min wannan abun? Haka ce min wani sai ka bincike? Ko? To wallahi ranka zai ɓaci na gaya maka. Ko kuma ka hada da ni da dan ka je ka hada maka je ka rufe mu. Ka je ka rufe mu da ni da shi. Yanzu ka ce ɗan sai sai sai sai sai sai an abu sai sai sai sai abin da ɗinka? To shi ke nan. Za ka ga abin da zan maka. mara kunya. Yanzu kai rashin mutuncin ma ya ma tashi ma daga ma kan ma mutanen waje ya kuma koma kan ma iyaye da 'yan uwa. Na san nan gaba kaɗan mu ma za ka fara ɗaure mu. Allah ya sawaƙi. ya kamata dai ka canza halin ka iyaye ba abin wasa ba ne ba mahaifiyarka na fushi da kai ka je ka kama ɗan uwanka ciki ɗaya eh, ka ɗaure shi wannan abun abun kunya ne ai mutanen gari ma idan suka ji sai su tsine maka kina kaunar Allah sosai mako kina kaunar iyayenki wanda suka wahalta miki a rayuwa sosai mako kar ki ƙara shiga harka ta akan al'amarin aiki na da nake kuma ita ma wallahi banda mahaifi mahaifi ne sai na gwada mata aiki Eh? ke barin gaya miki a waye nake na san abin da nake kuma gogegge ne ni kuma kwarewa ta ce ta sa aka ɗauke ni aiki ba a banza na shiga aikin ɗan sanda ba ki kyale ni kawai akan aiki na ki zauna a matsayin matata ki mu zauna zaman aure amma kar ki shiga cikin harkar aiki na za mu samu matsala da ke am tell you gani ne abin kuma har da yan uwa ina gaya miki in dai za ki shiga sha'anin aiki na wallahi am not orori